وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka a masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na lahadi yau 18 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da uku ga watan shida a shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsiri muna cikin tafsiri surati taha inda za mu tashi da kan ayata goma sha bakwai muna maraba da bakinmu da suka zo daga kano domin kawo ziyara wannan majalisi muna musu fatan alkhairi da fatan Allah mai su gida lafiya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wama tilka bi yaminika ya musa qala hiya 'asa ya atawakkal أتكأ عليها وأحش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa matilka biya minika ya Musa, kuma menene wancan a hannunka na dama ya kai Musa, ƙala musa ya ce hiya asaya ai sanda ta ce a tawakkawa alaiha da nake dogarawa a kanta wa a hushu biha ala ganami nake karkado da ganye ga dabbobi na waliya fiha ma'aribu ukhra kuma ina da wasu bukatun na daban tare da ita qala Allah ce alqiha ya Musa to jefar da ita ya kai Musa fa'alƙaha sai ya jefar da ita fa'iza hiya ta tas'a sai ga ta ta zama macijiya tana gaggawa ƙala Allah ya ce huzha kamata wala ta khaf kada ka ji tsoro sanu'idu ta hal'ula za mu mayar da ita kamar yadda take a da wannan ci gaba ne da maganar da Allah subhanahu wata'ala yake wa annabi Musa alaihi salam bayan Allah subhanahu wata'ala ya ya bayyana masa al-usulul thalatha wato wasu ginshikan imani guda uku na farko imani da Allah innani ana Allah la ilaha illa ana na biyu kuma bauta wa Allah subhanahu wata'ala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri bauta wa Allah da kuma tsayar da sallah wanda bangare ne daga cikin bautar Allah sai na uku inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a wato shine maganar tashin alkiyama bayan ya masa magana akan waɗannan ginshikai guda uku waɗanda muka ce akan su ne su ne ginshikai na farko da Allah subhanahu wataala ya girka da'awar annabi Musa alaihi salam akan su sai kuma ubangiji subhanahu wataala ya fara nuna masa wasu daga cikin ayoyinsa wasu mu'ujizozi don ya kwantar masa da zuciya don ya samu nutsuwa cewa da Allah subhanahu wataala yake magana kuma ya samu nutsuwa akan cewa Allah subhanahu wataala zai taimaka masa a cikin abin da zai ɗora masa na nauyi Allah subhanahu wataala ya tambayi annabi Musa alaihi wa ma tilka bi yaminika ya Musa kuma menene kuma menene wancan a hannunka na dama ya kai musa wannan tambaya ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa annabi musa alaihi salam ita duk da cewa ya fi annabi musa sanin menene a hannunsa na dama amma kuma ya masa wannan tambaya domin ya jawo hankalinsa zuwa ga abin da zai biyo bayan tambayar sannan kuma ya tabbatar masa da cewa sanda ce fa a hannunsa domin duk wani abu da zai ga ya faru daga baya kai ya yi tsammanin cewa ko wani abu ne ya faru ya rasa sandarsa ne ya ɗauko miciji ko wani abu tare da shi sauraka yanzu ya fara tabbatarwa da cewa sandar ce ita ce a hannunsa sauraka yi masa wannan tambaya annabi musa a.s. da aka yi masa wannan tambaya dole zai ji tambaya ce wacce take ta ban mamaki tunda ya san da wa yake magana da allah yake magana kuma allah ya tambaye shi menene a hannunka na dama da ka dole zai yi tsammanin cewa ko akwai wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala yake so ya bada ansa da shi sabanin abinda yake na zahiri wanda yan tambaye ka menene a hannunka na dama kana rike da biro kace biro ne kana rike da kudi kace kudi ne saka anan zai zaccin cewa ko zai ji wani abu daban ah, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ta bankwana lokacin da yake tambayar sahabbansa ayyu yawmin hadha wace rana ce wannan duk mutane suka yi shiru suna tsammanin ko zai kirawo ranar da wani suna da ba sunanta ba ranar juma'a ce kowa ya san juma'a ce to amma kuma annabi yana tambaya ayyu yawmin hadha ayyu baladin hadha ayyu shahrin hadha wanda duk suna da tabbacin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san a wani gari yake a wace rana yake kuma wani wata ne saboda haka suka yi shiru suka ce har muna tsammanin ko zai kirawo su da wani suna ba nasu ba saboda mai saboda tambayar tana da ban mamaki abinda ka san ka sani kuma a tambaye ka shi Allah ce wa ka biya minika ya Musa menene a hannunka na dama ce a hannunka na dama wanda yana nuna cewa yana da kyau mutum in zai yi amfani ya yi amfani da hannunsa na dama maimakon na hagu a cikin al'amuransa abinda ya shafi ɗauka ajewa karɓa ko ya bayar ko ya daka ya yi amfani da hannunsa na dama ko ya ci ko ya sha ko rubutu shi da sha duk ya yi amfani da hannunsa na dama musulunci bai yarda ba wata larura haka kawai mutum ya ci abin hannun hagu ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kada ku ci da hannun hagu kada ku sha da hannun hagu domin shaiɗan ne yake ci da hagunsa ya sha da hagunsa za ka kakwai duk abin da aka jingina wa aka ce aikin shaiɗan ne to wannan yana nuna haramci a bisa kauli rajihi na malamai inda aka ce abu amalin shaitan ne kamar yadda Allah ya kira giya sun min amalin shaitan tabin da aka ce aikin shaitan ne da wani alama ce da cikin nuna haramci haka baya halatta mutum ba da wani uzuri ba ya ci ko ya sha da hannunsa da hagu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana ci da hannun hagu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci da hannunka na dama sai ya ce ba zan iya ba ba kuma abin da ya hana shi ya karbi nasihar annabi sallallahu alaihi wasallam illa girman kai ya za a yi a ce an yi masa gyara sai annabi ya ce ba za ka iya ba to je ka ba za ka iya ba daga ranar bai ƙara daga wannan hannun nasa ba ya yi amfani da shi ya shanye mai ruwa ya ce fama mana'ahu illal kibar ba abin da ya hana shi ci da hannun daman sai girman kai kawai ce sai wuce annaba ba zai iya ba annaba ce to je ka za ka iya ba shi kenan daga lokacin bai kara amfani da wannan hannun ba ya shanye annabi sallallahu alaihi yana gaya wa salama ibn al-akwa kul bi yaminik wa kul mimma yalik ka ci san billahi ya bunai ko ya gulam san Allah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik ya kai wannan yaro ka ambaci sunan Allah ka zo cin abinci sannan ka ci gabanka sannan ka ci da hannunka na dama wannan ita ce shari'a ta ce koyarwar musulunci yayin da zaka ci ko zaka sha kai amfani da hannun dama to amma sai arna suka zo mana da amfani da hannun hagu maimakon dama mutum zai ci abinci sai ya rike cokali mai yatsu da hannun hagu sai ya rike wuka da hannun dama sai yanka da dama sai cokala da hagu ya kai bakinsa me yasa yake haka haka arna suke yi saboda haka tura suke yi bai san cewa yana aikata wani aiki na shaidan ba bai san cewa yana cikin wani saban Allah ba shi wancan da kaga yana yi bai imani da annabin da Allah ya aiko da shi ba bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kila ma bai san wannan hukuncin ba saboda haka shi ba a tsammanin zai zai zai zai zai saba zai wato zai yi biyayya ga wannan umarnin amma kai mu'min musulmi kace zaka kwaikwayi wani abu kuma ba dadi yake da shi ba mutum ne ba ba hago ba amma lokaci ɗaya sai mai da kanshi ba hagu ya rika cokalar abinci kaga yana kaiwa baki yana kaucewa saboda bai saba ba amma wai ya shiga cikin wasu ka a ce da shi ba ƙauye bai san cewa abin da yake yi ba shi ne ƙauyancin domin duk wanda zai bar tashi karantarwar tashi al'adar ya kama ta wani shi ne tsabar ƙauyanci birnanci da wayewa ka nuna kana da naka kuma kana alfahari da naka kuma nakan ma yi ya mafi wannan shine ne birni shine wayewa amma kullum ka nuna naka banza ne naka bayyi ba naka ci baya ne na wani ne daban shi kuma yana ganin ka wani gaula sauraka ba wayewa ba ce. sauraka hatta hatta rubutu in za ka iya rubutu da dama ki kokari ka koya ka yi da dama Allah subhanahu ta'ala yana magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik shi gabanin alqur'ani baka kasance kana karanta wani littafi ba wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun kuma baka rubuta shi da hannunka na dama da yake nuna cewa ko rubutu ne kai ƙoƙari ka koya da dama ba a ce rubutu da hagu daidai yake da cin abinci da sha da hagu ba shi wannan ba a samu umarni ko hani game da wannan ba amma da za ka yi amfani da daman to zai fi dacewa da yadda Allah sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam wala takhutuhu bi yaminik baka rubuta shi da hannunka na dama shi yasa ko a lahira muminai in aka tashi ba su littafin su a hannun dama za a ba فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه من ذاك باشي للتافنس أدامنس يركا شوى قال للتافنا ككربا كرنتا هنا فلين شكي كافريكم أباس للتتفنسوا a hannunsu na hagu amma man utiya kitabu bi shimali yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam ma hisabiya sauraka ko a lahira ubangiji subhanahu wataala a hannun dama ya zaɓa ya ba wa mumini littafinsa shi kaga wanda yana nuna maka sharaf na hannun dama sauraka abinda ya shafi na jasa abinda ya shafi na jasa shi ake so ka yi amfani da hannunka na hagu baka ruhi ne ka yi amfani da hannunka na dama a cikin kawar da na jasa. aisha tana cewa kanatul yusra li khala'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ma kana min adha hannun annabi sallallahu alaihi wasallama na hagu da shi yake kama ruwa ko yake kawar da dukkan wani abu na kazanta da hannun hagu hafsa radiyallahu ta'ala anha game da ke cikin musnad imam ahmad da sunan abi dawud take cewa uh, game da annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa kana yaj'alu yaminahu li aklihi wa shurbihi wa wudu'ihi wa thiyabihi wa akhdhihi wa ata'ihi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dhalik take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da hannunsa na dama wajen cin sa da shan sa da alwalarsa da kuma sanya tufarsa da karbarsa da bayarwarsa hannun hagu kuma yana amfani da shi abinda yake kishiyar haka abinda ba wannan ba to wannan shine abinda ya kama shi yasa anan ma sai Allah subhanahu wataala ya nuna mana sandar annabi Musa alaihi salam a hannunsa na dama take alawma tilka bi yaminika ya Musa menene wannan a hannunka na dama shi yasa ko a fassara kada kawai ka fassara ka ce wa ma tilka bi yaminika menene a hannunka ya Musa ka rage wa fassarar ma'anarta don ba za a gane wani hannu ba ne ma tilka biya minika menene kuma wannan a hannunka na dama ya kai musa sauka annabi musa a.s. ya ce hiya asaya ai ita sanda ta ce ansa kalma ɗaya ce za ta bayar da ansar da tambayar da Allah ya yi annabi musa ya bada ansa kalma ɗaya ce za ta bada ansar ya ce asa ya ce sanda menene a hannunka na dama ya musa ya ce sanda wanda ita ce ansar da za ta biya bukatar wannan tambaya amma annabi musa alaihissalam sai bai wadatu da haka ba sai da ya ƙara hiya sannan kuma ya ce ya, ai allah ya san sandarsa ce tunda a hannunsa take amma sai da ya kara da wata hiya ita ita ai sanda ta ce saboda me wannan shi yake nuna maka shi kansa yana mamakin tambayar shi yasa ya kara da hiya kamar kai ne ka ku biyu kuna tafiya da kai da abokinka sai ku haɗu da wani sai ya tambaye ka waye wannan sai ka ce wane ne bayan kwana biyu sai ya sake tambayar ka waye wannan ci ai wane ne saboda mai ai jiya ka gaya masa shi waye ne saboda ka huwa fulan ai wane din nan ne don ka nuna kana mamakin sake tambayar domin daman ai ya san waye ya kamata a ce bai tambaye ka ba to kuma da ya tashi ya a saya. sanda ta ce ya jingina abin zuwa gare shi domin wannan duk shi yake ba labar shi yake baka labarin cewa annabi Musa alaihi salam yana mamakin tambayar da aka yi masa sanda ta ce bai tsaya a nan ba sai ya ce atawakkau alaiha ina dogarawa a kanta wa hushu biha ala ghanami ina kaɗowa dabbobi na ganye da ita waliya fiha ma'arib ukura. kuma ina da wasu bukatu ma daban da ita wannan duk ba a tambaye shi ba kawai menene a hannunka sanda shi ansar da ake bukata a wajensa amma sai ya tsawaita ansar ya tsawaita abin a bayar da ansa ya ɗauko ta da tsawo wasu malamai suka ce kasancewar bai san me yasa aka tambaye shi ba an tambaye shi ne akan a san ita sandar ce ko ba sanda ba ce ko ko ana so a san amfaninta a wajensa don haka da ya tashi sai ya faɗi duka abubuwan biyu sai ya faɗa wa ubangiji wata ala sandar yayi bayani akan aininta sannan kuma ya yi bayani akan manfa'atta idan tambayarsa ake akan mecece hakikanin abin da yake hannunsa to ya ba da labarin cewa asa ce sanda ce idan kuma ana tambaye sa menene amfaninta shi ma ya faɗi mafi mahimmancin amfaninta a wajensa shi ne da ita yake dogarawa yana tafiya sannan kuma yayin da dabbobinsa suka buƙaci abinci yana kakkaɓo musu ganyen itaciya da ita sauraka in wannan ake nufi ga ansa in wannan ake nufi ga ansa in kuma duka ake nufi to ga ansa na duya bayar don haka sai ya faɗi wannan wasu malamai suka ce daɗin magana da ubangiji da ya ji yake sha'awar cewa magana ta yi tsawo katta taƙaita a cikin 'yan kalmomi kaɗan saboda haka da ya tambaye shi menene a hannunka na dama in ya ce sanda ce ya ansa magana ta taƙaita iyanan saboda haka sai yake son ya yi dogon hira da ubangijinsa sauraka sai ya ɗauko doguwar ansa kada a ce ya tsawaita sai ya dunkule a ƙarshe wale ya fi hama ariba ukura ina da wasu bukatun ma daban da wannan sandar yana jira watakila a ce kamar mai da mai da mai da mai shi kuma ya ci gaba da bayani da haka sai ya dunkule maganar kada ya ƙara tsawaitawa a ce to aika ba tambaye ka ba kuma sai ya bar ɗan wani dungu wanda watakila a ƙara buƙatar bayani tunda ya ce ma'aribu ukhra a ce kamar da mai da mai da mai da mai kaga magana za ta ci gaba to kuma Allah subhanahu wataala ba wannan ne manufar ta masa tambayar ba akwai abin da fi muhimmanci da wannan shi yasa sai ba sai ba a tsaye da shi akan wannan ba yace atawakkau alaiha ina dogarawa a ta saboda mutumin da yake tafiya yana buƙatar haraka yana buƙatar energy na ya motsa jikinsa sannan kuma da abin da zai ɗora nauyinsa a kai idan tafiya ta yi tafiya ƙafafuwansa da su suke ɗauke da gangar jikinsa za su gaji saboda ka za su buƙaci wani abin da zai tallafa musu domin ci gaba da wannan tafiyar kada a tsaya hutawa da saboda ka suka riƙe sanda suna dogarawa ba don tsufa ba saboda a lokacin annabi musa alaihissalam yana yana shuddahu yana cikin ganiyar karfinsa da haka ba ba gajiya take gudu ba abin ba ba ba ba tsufa bane yasa yake rike sandar yana riƙe ta domin ya zama na tafiyar tashi na farko bai jigata da wuri ba na biyu kuma ya yi sauri saboda yayin da yake dogara sandar zai zama takunsa yana da tsawo yadda zai daga kafa sai jata zai fi a ce babu sandar a hannunsa in kana so ko tsalle ne za ka yi in ka ɗau sanda sai kafin tsallen sosai fiye da a ce babu sandar a hannunka haka tana taimaka masa wajen ya dade yana tafiya kuma tana taimaka masa wajen saurin tafiya saboda haka ya ce a tawakkau alaiha sannan idan gajiya ya yi wani lokaci yakan huta to wani lokaci ba ma sai ya zauna ba yana tsaye da ita a doka ya jingina da ita zai iya hutawa saboda tana da masa amfani ta wannan nahiyar sannan wa a hushu biha ala ghanami ina kaɗowa da bubi na ganye da ita wannan shi nuna muka cewa a tafiyar baya ga shi da matarsa akwai kuma dabbobi da yake tare da su saboda haka in sun buƙaci abinci kasancewar inda suke tafiya a cikinsa sahara ce sahara ce ta saina ba ta da itatuwa ƙanana wanda suke ƙasa da dabbobin za su kiwo a cikinsu saboda ka sai dai manyan itatuwa in an gani ya kaɗo musu ganyen abinda zai amfani da sojan kaɗo musu ganyen shi ta sandarsa saboda ka sai sa sandarsa ya kaɗo musu ganye a nan sai faɗa amfani guda biyu na sandar mafi girman amfani a gunsa ɗaya amfaninsa shi ɗaya kuma na dabbobinsa nashi atawakkau alaiha yana dogarawa da ita amfanin dabbobinsa kuma yana kaɗo musu da yana kado musu ganyayyaki da wannan sandar akwai hadisai baragurbi na ƙarya 'yan jabu waɗanda aka ruwaito akan wato falalar riƙe sanda don hadisai ne wanda ba su inganta ba kama wani hadisi yake cewa al'asa alamatul mu'min wa sunnatul anbiya cewa sanda alama ce ta mumini kuma sunna ce ta annabawa hadisi ne mawdu dailami ya ruwaito shi haka na ya ruwaito wani hadisi cewa kana lil anbiya'i kullihim mikhsaratun yahtasiruna alaiha tawadu'an lillah cewa annabawa dukansu suna da sanda da suke dogaro a kanta domin nuna tawalu'u ga ubangiji subhanahu wataala wannan ma hadisin ƙarya ne sauraka babu wani hadisi da ya zo musamman don faɗar falalar rike sanda na'am mutum don ya rike sanda ta amfane shi wannan babu komai gashi annabi musa a.s. yana yawo da sandarsa amma a ce sunna ce ko alama ce ta mumini ta yadda idan muna so mu samu wannan falalar mu ma mu zama masu tawali'u ga Allah subhanahu wataala sai kowa ya fito da sandarsa in za mu zo nan duk mu aje sandunan mu a waje in za mu shigo in an tashi kowa ya dau sandarsa wani lokaci ma a dan yi rigima ce ba sandarka ka ce ta wace wani ya ce an dauke min sandata <laughs> eh, don za a samu masu daukewa eh, ya dauke sayar mu wani to babu wannan in ka ga mutum yana rike sanda bukatarsa ce sanda min sunan al'ada wa laysat min sunan al'ibada shi yasa ibn qayyim azadil ma'ad yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lam yuhfaz an annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an yi masa minbari ya rike sanda yayi ba wannan ce maganar da ibn qayyim ya faɗa a cikin a cikin zadil ma'ad fi hadi khairul ibad duk da an samu wasu irin su eh, sana'ani a sulhu salam su yi kokarin su ce masa a'a ba haka bane annabi sallallahu akwai hadisi a cikin sunan abi dawud suka kawo shi da lafazin da babu shi a cikin sunan abi dawud cewa annabi sallallahu alaihi a ranar juma'a yana rike sanda yana kan minbari yana hudu ba to wannan wa huwa alal minbar babu shi a cikin wata daga cikin ruwayoyi kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala a cikin silsilar ahadithu dha'ifa mujalladi na biyu yayi bayani mai tsawo akan wannan cewa kafin a wa annabi sallallahu alaihi wasallam mimbari ya kasance yana rike sanda lokacin da zai yi zai yi hudu ba yana yana yana jingina da ita amma bayan an masa abin nan lam ya lam ya eh, la sayfan wala wala qausan wala asan to idan mutum ya buƙaci suka sanda yana iya rike sanda ba laifi bane amma kada ya ɗauka cewa rike sandar wata ibada ce da yake neman kusancin Allah da ita idan ka rike sanda wannan buƙatar kace ta sa ka riƙe sanda anan nan za mu ga ya ce a hushu biha ala ghanami ina kaɗowa dabbobi na abinci da ita wanda ya nuna cewa shi yake kiwon dabbobinsa wanda ya tabbatar maka da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa huwa sadiqul masduq sallallahu alaihi wa sallam cewa ma min nabiyyin illa wa qad ra'a al-ghanam babu wani annabi face sai da ya kiwon dabbobi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuntu ar'aha li ahli makkah ala qararit na kasance ina yi wa mutanen makka ne ma kiwo suna biya na yan wasu kuɗaɗe annabi kafin a aiko shi ya kasance yakan karbi kiwo yakan fita yayi wa mutanen makka su bashi dabbobin su je musu kiwo ya dawo musu da shi su dan bashi wani abu wanda yake nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya taso maraya tun yana karami da kansa ya dogara bai zauna sai an masa ba saboda haka gashi dai dan dangi ne a cikin makka baffanninsa ga sunan ta ko'ina manyan mutane ne danginsa banu hashim to amma duk da haka bai zauna sai an bashi ba ya ce ai shi maraya ne ya tashi ba da a'a zuwa yake inda ake da dabbobi ba da makiyayi ya karbi kiwo ya je musu kiwo ya dawo ya ba su bashi wani abu malamai suka ce akwai hikima a nan ta Allah subhanahu ala ya sanya annabawa su yi kiwon dabbobi kafin a ba su annabci don ya koya musu yadda za su shugabanci jama'a domin duk mutumin da ya iya haƙuri da dabba ya iya gudanar da al'amuran dabba ya iya danna zuciyarsa to babu shakka wanda aka ba shi gudanar da mutane zai iya haƙuri dabba ba ta da hankali amma duk da haka ya iya gudanar da ita ya iya haƙuri da ita to wannan zai nuna zai koya masa yin haƙuri yayin da aka ba shi kiwon jama'a to faɗarsa wa a hushu biha ala ghanami yana nuna ce maka shi ma ya kiwon dabbobi kuma a cikin ma kiwon yake da haka yake kaɗo musu da abin nan ya ce waliya fi ha ma'aribu ukhra ina da wasu amfaninnukan daban ina da wasu buƙatu daban tare da wannan sanda al-ma'arib jam'u ma'arab ko ma'araba ma'aruba ko ma'araba ko ma'ariba bi tathlithin ra tana nufin alhaja waliya fiha ma'arib ukhra ina da wasu buƙatun na daban tare da ita wannan sandan anan ya dunkule cewa akwai wasu bukatu kuma da zai yi a matsayinsa na matafi matsayinsa na matafi yana da wasu wato wasu amfanin nuka da sandan za ta yi masa baya ga waɗanda ya ambata zai iya ɗaure guzurinsa a jiki da salkar ruwansa maimakon ya rike su a hannu sai ya ɗaura su a jikin sandan sai ya rataya kaga ta yi masa amfani anan. tana iya masa amfani yayin da ya zo zama hutawa yana iya caka ta ya rufa wani abu sai kina sai ta masa inuwa sannan kuma zai buƙaci wani lokaci farauta a halin tafiya ya ga wani abin farauta zai iya amfani da sandarsa wajen yin farauta kamar yadda a cikin halin tafiya musamman a cikin jeji zai iya ga wata dabba mai cutarwa maciji ko wani abu mai kama da haka zai iya amfani da sandarsa a matsayin a makami da zai kare kansa da ita hakanan idan ya zo rijiya yana bukatar ruwa yana iya amfani da sandansa ya daura abin da zai jawo ruwan da shi a jikin sandar sannan ya jawo ruwa da ita saboda yana da amfanin nuka da yawa da sanda za ta yi masa akwai wani malami da ake kira aljahil ya rubuta ya yi fasili guda a cikin littafinsa albayan wata bayyun inda yake lissafa amfanin sanda iri-iri-iri iri daban-daban yana nuna maka falalatta shi ya sa annabawa suka zan suna rike ta saboda wannan amfanin nata annabi suleiman a.s. a kasance yana rike da ita saboda na farko ya amfani da ita lokacin da zai yi wa'azinsa ko zai abin nan in ya dogara da ita sai ya daɗe yana wa'azi sannan kuma an san irin mulkin da yake ba mulki ne na mutum kadai ba mulki ne na dabba da waye da waye to sai da sanda ta in an ga wani yayi rashin abin nan a kwada masa to wani lokaci zai ba da aiki ya zo ya tsaya yana kallon masu aikin to daɗe wadda zai yi a gurin yakan dogara da sandarsa shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya sa aljanu suna ta aiki suna ta aiki ya zo ya tsaya a kansu yana kallon su Allah ya karɓi ransa suka ɗau lokaci mai tsawo suna aiki sun tsammani cewa tsaye ke na kallon su Allah su bane ce falamma falamma ƙazaina alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min si'ata falamma kharra tabayyanat aljinnu an law kanu ya'lamuna alghayba ma labithu fil azab almuhin Allah ce falamma ƙazaina alaihi almaut lokacin da muka yi hukunta wa annabi Sulaiman mutuwa ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min siyata ba abin da ya nuna musu ya mutu sai dan kwaro na ƙasa shine gara wacce ta kama sandarsa tana ta ci tana ta ci har ta rarake sandar sai sandar ta karye tana karewa sai suka ya faɗi yana faɗuwa falamma kharra suka ga ya faɗi ta bayyana tiljinnu sai suka gane ashe ya ma mutu don muke ta wannan wahala suka gane cewa ashe ba su san gaibu ba da ake karya ne da bayyana laukano ya alamun alghaib ma labisu fil azabil muhin da sun san gaibi da ba su daɗe suna shan wahala ba azaba ta wulaƙanci suna ta aiki tukuru ba dare ba rana ba hutu ashe gawa ce tsaye a kansu to cewa ga abin da ya faru yana nuna maka cewa sandar yake riƙewa yayin da yake cikin ayyukansa to shine Allah subhanahu wataala anan ya yake gaya mana dangane da annabi Musa alaihissalam Allah subhanahu wataala ya haɗa abubuwa da yawa tare da sandar annabi Musa alaihissalam wanda take dauke da ayoyi da mu'ujizozi daban-daban wanda ita ta zama wato babban makamansa wanda ya yaki makircin wato matsafa da ita ya yaƙi makircin matsafa da ita ya yaƙi makircin waɗanda suke tsageru da ita a nan za mu ga malamai suna cewa wannan ƙarin da ya yi a cikin ansar tambayar da aka yi masa Allah ya tambaye shi wa matilka biya. minika ya Musa wanda amsar ta ne asaya ko al'asa ya ce sanda amma kuma ya ƙara a kan tambayar da aka yi masa ko dai dan bai san hikimar yin tambayar ba saboda haka bari ya tafaɗa abubuwa wanda watakila a ciki ya faɗa abin da shi ake so a sani cikin ansarsa ba da ya ƙara wani abu to shi ne malamai suke cewa wanda ya nuna halaccin malamin da aka yi masa fatawa in ya tashi ba da ansa ya ƙara wani abu a cikin abin da ba a tambaye shi ba musamman idan ya kula cewa shi mai tambayar ya kamata ya yi wannan tambayar amma bai yi ba kuma akwai buƙatar ya sani amma bai bi tambaya ba sauka yana da kyau ya ƙara masa wannan ansar wato ya ƙara masa cikin ansar domin ya ƙara fitar da shi daga wani abin da watakila ko da bai tambaya yanzu ba in an juma zai tambaya kamar yadda abdullahi mudlaji ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ruwan kogi yaya yake ana iya tsarki da shi ko ba za a iya tsarki ya iya alwala da shi ko ba za a alwala da shi ba annabi ya ce masa huwa tuhuru ma'uhu sai ya ce alhillu ta maitatuhu ruwansa mai tsarki ne shi ne tambayar ansa tambayar da ya yi ce afa na tawadda umin ma'il bahar za mu iya yin alwala da ruwan kogi annabi ya ce masa eh, mai tsarki ne wani ita ce ansar huwa tahuru ma'uhu sai ce alhillu maitatu mushen cikinsa ma halal ne a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula cewa akwai bukatar ya san wannan ansan ma tunda ya gaya masa cewa suna yawo a cikin teku inna kunna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana alqalila min alma wa idza tawadda'na bihi atashna afa natawadda'u min ma'il bahr wannan shine tambayar da ya masa ya nuna masa cewa su masu tafiye-tafiye ne a cikin ruwa su hau jirgin ruwa su yi tafiye-tafiye ko kwale-kwale su yi tafiye-tafiye saboda haka suna ɗaukan kuma ruwa kaɗan ne wanda idan suka ce za su yi amfani da shi wajen alwala ya ƙare za su rasa ruwan sha saboda haka suke so su ji cewa ya halatta su yi alwala da ruwan teku ruwan kogi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ai ruwan na kogin mai tsarki ne ma'ana za ku iya alwala da shi to tun da har sun kasa fahimtar hukuncin ruwan teku to babu shakka ba za su iya gane hukuncin mataccen abu kifi ko wata dabbar ruwa in ta mutu ya halatta a ciko bai halatta ba kuma za su iya samun kansu cikin wannan bukata za su iya zuwa suna jin yunwa ba abinci su rasa sai wannan mushen kifi gashi na ruwa ya arbo shi waje za su ciko ba za su ci ba to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce alhillu maitatuhu mushen cikinsa ma halal ne kaga ya kara masa a cikin tambayarsa tare da cewa bai tambaye shi wannan ba kamar matar da tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ta daga yaro ta ce ya rasul ali hadha hajj wannan ma zai iya yin hajji ya ma'aikin Allah yaro ne dan karami a hannunta tana shayar da shi zai iya yin hajji annabi ya ce da ita na'am walaki ajr eh zai iya kuma kina da lada duk cewa ba ta tambaye shi ba in yayi ladan na waye. to amma tunda har yace za zai iya yin hajji, watakila kuma ta zo tana tunanin to shi ma za a bashi lada ko ba za a ba shi ba saboda ka sai ya kara mata abin da yake tsammanin watakila tana da buƙatar saninsa ya ce walaki ajir kina da lada kamar yadda wani da ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar wanda duk yake da kwatankwacin kwayar komayya na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ahadana yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa thawbuhu hasanan afadhaka min al-kibar ya rasulullah ɗayan mu yana so ya sa takalmi mai kyau ya sa riga mai kyau wannan ma girman kai ne wadda ita ce tambayar da annabi da annabi sallallahu alaihi da annabi ya tashi ba shi ansa sai ya ce da shi inna allaha jamilun yuhibbul jamal alkibaru batarul haqqi wa nas bai tambaye shi inna allaha jamilun yuhibbul jamal ba abin da ya tambaye shi wannan girman kai ne annabi na ce masa a'a shikenan ya ba shi ansa to amma annabi sai ya kara masa da wata fa'ida wacce dan ya fahimci amfanin makon da zai yi Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau sauraka dan ka sa takalmi mai kyau ko ka sa riga mai kyau ba laifi kai wa Allah ba Allah yana son ya ga kamannin kama masu kyau ulman harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati rizq saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara masa a cikin tambayarsa alhalin bai yi wannan tambayar ba to duk wannan yana daga cikin abinda malamai suka fitar da karkashin wannan ayar kuma karkashin irin ladabin da annabi Musa alaihi salam ya nuna Allah ce da shi qala alqiha ya Musa la ce to jefar da ita fa alqaha nan take sai ya jefar da wannan sandar bayan an tabbatar masa sanda ce a hannunsa Allah to jefar da ita fa alqaha sai jefar da ita fa idha hiya hayyatun tas'a sai ga ta zama macijiya tana sauri kalmar hayya tana nufin macijiya wacce ana iya ana iya kiran macijiya karama hayya ana iya kiran babba ma hayya dukkansu kalmar hayya tana kunsa su ko mace ko namiji don ana kiransu hayya mace ana iya ce mata hayya namiji ma ana namijin miciji ana iya ce masa hayya a larabci babu hayyun da hayya don hayya ne to nan da Allah subhanahu wata ya ce fa hiya hayyatun sai ga ta zama macijiya a wani gurin a suratul naml ce ka annaha jannu falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun aljan shine dan kankanin micijin nan mai sauri Maciji ne karami amma yana yi kudu sari'ul haraka amma bai fiye mugunta ba shi muguntarsa ba ta kai ta su'uban ba fa’alƙaha fa’iza hiyar su'ubanin mubin game da ke cikin suratul araf a wani wurin sai allah kira ta su'uban su'uban shi ne kumuricin miciji irin ƙatan micijin nan to kaga a wani wurin allah ya ce hayya a wani wurin ya ce jannun guri biyu a cikin suratul namun da ƙasas tahtazzu ka annaha jan a wani gurin kuma aka ce su'uban su'uban shine babban maciji mai girma to wannan ba ba tufka da warwara bace a alqur'ani yana baka abubuwa daban-daban a gurare daban-daban wanda in ka haɗa su zaka gane surar yadda abin yake zai baka surar cikakkiya hoton abin cikakke yadda yake wasu suka ce lokacin da ya jefar da ita farkon abin da ta zama jan ta zama ɗan ƙaramin miciji su tarka kumbura tarka kumbura sai ga ta zama su'uban ta kuma babban miciji shi yasa a wani a ce jan a wani a ce wasu kuma malamai suka ce a'a da ya jefar da ita ɗin su'uban ɗin ta zama ta zama babban miciji kumurcin ta zama to amma kuma tana gudu da sauri kamar yadda ƙaramin macijin yake yi saboda haka da aka tashi siffanta saurinta inda ake so a nuna maka saurinta sai aka ce kamar jan kamar ƙaramin maciji inda aka so a nuna maka kuma girmanta sai aka ce maka su'banun mubin kwamircin maciji saboda haka ta haɗa duka sifofin biyu ta haɗa sifar girma ta zama su'ban ta haɗa sifar sauri ta zama jal shi yasa a nan sai aka ce hayya wanda ta kuma hayya suna ne da duk ya kunshe su sai aka ce tas'a kalmar tas'a din shi zama ka tana sauri domin a sai shine al bi shidda wa sur'a mutum ya tafiya da ƙarfinsa kuma da sauri shi ake kira a sai don haka sai ya zama nan take sai gashi ya ganta ta zama miciji babba tana kuma gudu a ƙasa ba ta tsaya ba don da bishiya ta zama za ta tsaya a gu ɗaya yana jefar da ita sai ta zama miciji micijin kuma sai rika gudu wannan gudun nashi zai ƙara tabbatar masa cewa ba rufa ido ba ne abu ne da gaske da in rufa ido ba zai tana gudun ba zai ga kawai tana tsaye da buɗe tana motsi kamar micizan sahara su wannan nasu duk na sihiri ne haka ba na gaske ba ne to shi nashi da yake na gaske ne sai zama tana gudu to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi khudha wala takhaf je ka kama ta kakka ji tsoro domin a lokacin da abin ya faru kamar yadda ya zo a cikin wasu gurare walla mudbiran wala yu'aqib ya juya a guje bai dawo da baya ba sauraka mudbiran ya bawa abin din baya ita macijiyar baya ya sa gabansa ya fita a guje Allah subhanahu wataala ya ce la takhaf innahu la yakhafu ladayya mursal kada ka ji tsoro domin ni manzanni ba sa ji tsoro a gabana tun daga nan Allah ya nuna masa shi manzansa ne saraka kai ya ji tsoro a gaban Allah a wurin Allah manzanni ba sa jin tsoro a wani gure ce aqbil wa la takhaf innaka minal aminin dawo kakka ji tsoro kana cikin amintattu saboda ka Allah ya ce khudha wa la takhaf je ka kama ta kakka ji tsoro sanu'iduha sirataha alula za mu mayar maka da ita yadda take a da anan zaka fahimci imanin annabi Musa alaihi salam cewa yana da yaqini ya samu sika da imani cewa da Allah yake magana da in ba da Allah yake magana ba ya ga kumurci ƙatu kuma yana gudu kuma a ce je ka kama shi hmm. shi kuma ba maganin miciji ya ba, ko maganin miciji kasa ka ga sanda sanda ba fa micijin ba sanda ce a hannunka kawai ta juya ta zama miciji ko maganin micijin gare ka wannan sanda ba ita irin micijin da ka sha maganin ba, za ka fita a guje to bare annabi Musa ya fito bai dade da yin aurensa ba irin angoncinsa to sannan kuma ga shi kiwonsa yake yi ba wani makami gari shi ba komai ba kawai kumurci kato a ce hozha wala ta hau to amma saboda imani da Allah sauraka ya dawo ya kamata, Allah ya mayar da ita yadda take wannan shi zai nuna maka yaƙinin annabawa shi yasa komai zai yiwu a wajensu da sun yarda da Allah in ka samu al-yaqinu billah yafi komai kuma ba abinda zai gagare ka matukar dai kana da yaqini galibi abinda yake rusa mu rashin al-yaqinu billah hatta addu'a da ake annabta ya idu Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da yaqini Allah zai an samu galibi yaƙinin wannan shi muke rasawa irin kawai wai irin ka gwada din nan ka gani to ka gwada ka gani ba ka da yaƙini Abdulrahman As-Sumayt Allah ya ji kansa da rahama wani likita ne mutumin Kuwait wanda ya shahara da da ayyukan musulantar da maguzawa dubunnan mutane ne suka musulunta a hannunsa dubunnai mutumin kuwait ne likita ne amma ya bar komai na duniya ya zama na ban da shiga dazuzzukan afirka yana da awa zuwa ga musulunci ba abinda yake har allah ya karbi ransa duk dukiyarsa gaba ɗaya nan ya sata mutum ne shi kadai shi kadai al'umma ce a wata hira da da aka yi da shi yake faɗar wani ƙauye da ya shiga ya kirawo su zuwa su musulunta to ƙauyen suna fama da rashin ruwa sai suka ce masa inda gaske allansa na gaskiya ne ya roƙe shi ya yi musu ruwa yanzu ba annabi ba mai wa'azi ka fita wa'azi kawai wasu tare ka su ya ce hankalinsa ya tashi sun ce inda musuluncinsa gaskiya ne shi ne addinin Allah to ya daga hannu ya addu'a ruwa ya sauku ya ce to ai kunga yanzu na gaji yana dai suka ce zauna ka huta ai ba wai sai kai addu'a ga inuwa nan huta yana da ta ɗan kakkaucewa suka nuna masa ai ba matsuwa ɗan ka kwantar da hankalin ka yi abin a nutse ya ce shi kuma a lokacin ba wai yana shakkar ubangiji zai iya yi bane yana ga jarraba ce kada wani abu ya zo ya faru ya shafi musulunci domin Allah ya so jarraba shi ya ki saukar da ruwan shikenan sai ya asara waɗanda ko shikenan su gurinsu daman a ruwan shi ne Allah gaskiya ne in ba ruwan ba Allah ba gaskiya ba ya to shi wannan yake zuhudu ba wai shi ko ya ji kunya ko wani abu ba mutanen nan suka sa shi a gaba suka ce in dai da gaske ne wallahi ya ce ya daga hannu ya ce ya Allah ni bawanka ne wannan kuma addininka ne Allah Ubangiji ka sani ba ni da abin da na mallaka in shirye da mutanen nan shirye su tana hannunka ya dai nuna tazarru'insa da nuna kaskantar da kansa gaban Allah ya ce wallahi yana addu'ar hadari na tasowa ruwa ya sauka ya ce duk suka musulunta kuma wannan shi zai nuna maka yaƙini da Allah shi ya sa a nan Allah ya ce kakka ji tsoro dawo ya ce je ka kama ta kuma ya gaya masa sanu'idu hasirata hal'ula kakka ji tsoro in ka kama ta za mu mai da ita yadda take wato za ta koma a yadda take kamar da ubangiji ya yi masa wannan saboda ya nuna masa ayar da zai nuna masa kafin ya je gaban fir'auna domin in ya je gaban fir'auna allah ya san abin da zai faru matsafa za a tara masa za a ce ya gasa da su a daidai lokacin ba zai yi a ce a lokacin za a masa training ba saboda ka bara a yi masa training za ku za a tafi musabaka ko za a tafi bol ko sai a yi training an gagga yadda abin yake yanzu a can ne sandar ta zama miciji ya gudu kaga ai duk abubuwa sun lalace ce to kai kana manzan Allah ya ka gudu su ce ma macizansu ne suka kore shi to da yake nan duk gurin gwaji ne duk babu matsala tsakaninsa ne da Allah da ya gudu aka ce dawo rike kama saboda haka yanzu ya gane cewa wannan sandar duk sanda Allah ya ce jefar da sandarka in ya jefar ga abin da za ta yi ya sani kuma in ya koma ya kama ta za ta koma yadda take saboda haka kaga ya samu wannan haka an ƙara kuma bashi nutsuwa cewa shi zababban Allah ne Allah ya zabe shi yace wadmum ilayka janahaka wadmum ilayka janahaka yadaka kun wadmum yadaka ilay وضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله يقول واضمم يدك إلى جناحك sannan ka haɗa hannunka da kwiɓinka ta bai za a min gairu so zai fito sal ba tare da wata cuta ba ayatan ukhra wannan ma wata wata ayar ce daban linuriyaka min ayatina al-kubra dan mu nuna maka irin ayo irin manya-manyan ayoyinmu izhab ila fir'auna innahu tagha ka tafi zuwa ga fir'auna domin lalle shi yayi shishigi anan ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da bashi wannan training dan ya ƙara nuna masa wata ayar shine yace ya hada hannunsa da kuibinsa ila janahika janahika shine kuibinsa kamar yadda tsuntsu yake da janah yake da fiffike fiffiken nan da sune kuibinsa to hannunsa ya hada su da jikinsa da gefen dama shine kuibin nasa a wani gurin za a ce jaibika jaib shine nan a wuyan riga inda zai saka hannunsa ta nan ya fitar da hannunsa ya dada shi ta cikin riga sai ya hada shi da jikinsa ba kamar yadda suke cewa ta ahamma ahamma ta saba a a hannun a jikinsa zai haɗa hannunsa amma da jikinsa ya shigar da shi cikin rigarsa sai ya haɗa shi da jikinsa in ya haɗa shi da jikinsa ya fito da shi yana fito da shi sai ya ganshi bai za farisal kamar fitila yana haske kamar fitila annabi musa alaihissalam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya su fattashi asmar ne adam ne tuwal ka annahu min rijali azdi shanu'a kamar da cikin sahih bukhari annabi Musa alayhi salam da annabi yayi Isra'i ya gansu Allah ya nuna masa su ya ganshi mutun ne dogo sosai shine tuwal yani shadidut tul mutum ne dogo sannan wankar tarwada wato ba fari bane tas wankar tarwada ne to idan ya kasance wankan tarwada ne kuma sannan ya sanya hannunsa ya fito yana haske hasken zai fi bayyana saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce to wannan ma wata aya ce ta daban ka hada su su biyu fa zalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'i ka rike waɗannan hujjoji ne guda biyu mu'jizozi ne guda biyu daga ubangijinka zuwa ga fir'auna da mutanansa lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh